وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين كما كي فرعون با ابن ديسا كاكي kake هاوشمو haushinmu انكاري sai don mun gaskata da ayoyin Ubangijinmu yayin da suka zo mana ta hannun annabi Musa. To in wannan zunubi ne da za a aibata mu da shi, to mun yarda da wannan zunubin. Sannan sai suka fuskanci Allah da addu'a cikin ƙanƙan da kai, suka ce, Ya Ubangijinmu, ka kwararo mana haƙuri har ya rufe mu gaba ɗaya. Don mu tabbata akan gaskiya, ka kashe mu muna masu miƙa wuya zuwa gare ka, masu juyawa zuwa ga umarninka, masu bin manzanka.